This is the voice of America. The following program is in Hausa. Masu sauraro sashen Hausa ne na muryar Amurka kuka sake kamawa a kan mita 17, 25 da kuma mita 60 a cikin shirinmu na hantsi. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya FM. Za kuma iya sauraron mu a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. masu Masauraro Usman Kabara ne ke muku sallama da fatan mun shiga hantsin lafiya tare nake da Ibrahim ka almasi garba muka sake dawa kamar yadda nace ce a cikin shirinmu na hantsi wanda kukan kama shi da karfe 8 agogon Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta sa hannu tare da wasu jihohin arewa maso gabashin kasar domin kuwa sun taimaka wa 'yan gudun hijirar Boko Haram wanda suka koma gida. wannan lokaci na farko ina so in yi wa shi shugaban kasa muhammadu buhari godiya domin duk abin da kuka gani a nan da taimakonsa ne aka samu to gwamnan borno kenan sai kuma mu garzaya inda za mu ji cewa a nijar wata makaranta ce ta samu gudunmawar tebura da akalla guda ɗari biyar daga wata kungiyar sa kai haka kuma akwai maimaicin shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa har ma da sharhin jaridun arewa yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya thank you assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta aiki da sabuwar takardar gayyata zuwa geneva don tattaunawa kan zaman lafiya a syria amma nan take ba a san waɗanda aka gayyata ko kuma dukkanin ƙungiyoyin da ke adawa da shugaba bashar al-assad za su hallara ba an tsaida ranar juma'a mai zuwa don tattaunawa ta gaba duk kuwa da cewa an ci gaba da yakin da aka kwashe kusan shekaru biyar ana yi sojojin da ke biyayya ga assad masu samun gudunmuwar hare-haren jiragen yakin rasha sun kwace wani garin 'yan tawaye a kudancin siriyar manzan majalisar ɗinkin duniya a siriya stefan de mistura shine ya ce an raba goron gayyata zuwa babban taron zaman lafiya amma bai ce ga waɗanda aka gayyata ɗin ba babban kwamitin sasantawar mai wakilcin manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye da ɓangarori daban-daban ya jaddada cewa shi ya kamata ya kasance wakili ɗaya tilo na 'yan adawa to sai dai kuma jagororin 'yan adawa da dama waɗanda suka ce ba su cikin ƙungiyar sun ce su ma fa an gayyace su To wata babbar kotun jamhuriyar Afirka ta tsakiya kuma ta soke zaben majalisar dokokin da aka gudanar a watan jiya wato wanda aka yi tsakanin 'yan siyasar kasar. To amma ta da tabbacin cewa bata bada tabbacin cewa tsofaffin firaministocin guda biyu za su kara ko kuma fafata a takarar shugabancin kasar ba. kundin ko kuma kotun kundin tsarin mulkin kasar ta yanke hukunci ne a daren shekaran jiya litinin cewa magudi ya yi katutu a zaben da aka yi na farko wanda aka nemi zaɓar shugabanni ko kuma 'yan majalisar dokoki kuma wai ga dukan alamu an ce ana tsammanin wannan magudi ya hada da su kansu 'yan takara kotun dai ta tabbatar da zagaye na biyu na shugaban kasar da aka yi na zaben shugaban kasar a tsakanin mafiya samun ƙuri'un ba ta tabbatar a tsakaninsu ba wato anisette george da glass da kuma faus ashange tajore da kuma wanda shi ɗaya daga cikinsu ya sami kasan da ya fi na ɗaya don an tsaida kuma ranar 31 ga watan janairu don gudanar da zaben to amma ga dukkan alamu za a ɗaga wannan zaɓe. majalisar dokokin ƙasar denmark ta amince da wasu sabbin dokoki da zumar rage sha'awar neman mafaka a ƙasar a wani matakin da ya janyo suka sosai bayan muhawara ta tsawon sama da sa'o'i uku jiya talata 'yan majalisar dokokin daga garumin ranjaye sun amince cewa kudurin dokar da ake lakabi da larry bill ya zama cikakkiyar doka wadda ta tanaji kwaci kadarorin masu neman mafaka muddin dai darajar kadarorin ta kai sama da dala 1550 eh, amma banda abubuwan da suke da alaka na kudda kudda mutum kamar su zuban aure masu sukar wannan matakan na, na alakanta su da yadda turawan nazi suka yi ta kwace kadarorin yahudawan zamanin da aka hallaka yahudawa masu yawa wani tanajin kuma ya buƙaci masu neman mafaka su jira bayan shekaru uku a maimakon ɗaya kafin su rubuta takardar izinin gamuwa da sauran dangi wannan kudirin doka shine na baya bayanan a yunkurin gwamnatin denmark mai dan salon riƙon riƙau wadda ta yi eh, watanni bakwai bisa gadon mulki na kashe gwiwar masu wato guje ma yaƙi daga da fatara kuma a gabar ta tsakiya da afirka da asiya suna shigowa ƙasar To wata fitacciyar kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta ce akwai wasu matasa da dama da ke jiran hukuncin kisa a gidajen yarin ƙasar Iran saboda laifukan da suka aikata tun suna 'yan shekaru ƙasa da 18 a ƙarƙashin wata dokar da ta tanaji hukuncin kisa ga yarinya 'yan shekaru tara da haihuwa da kuma yaro ɗan shekaru 15 da haihuwa a wani rahoto mai taken girma ana jiran kisa hukuncin kisa ga yara ƙanana masu laifi a Iran. Ƙungiyar Amnesty international da ke london ta zargi ita kasar ta farisa da aikata abin kunya da yin watsi da 'yancin yara rahoton ya yi nuni da wani kundi mai bayyana kisa na matasa akalla guda 73 a iran tsakanin shekarar 2005 zuwa da 15 da kuma wanda aka alakanta da yara 160 da ke zaman jiran hukunci a farisa To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta sa hannun ko kuma sun haɗa hannu da jihohin Arewa maso gabas musamman irin su Borno, Taraba da kuma Adamawa domin tallafawa waɗanda suka koma gida 'yan gudun hijirar Boko Haram ga Ibrahim Abdulaziz. da yake jawabi wajen raba waɗannan babura gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrilla ya bayyana makasudin kaddamar da wannan shiri wannan lokaci na farko ina so in yi wa shi shugaban kasa muhammadu buhari godiya domin duk abin da kuka gani a nan da taimakonsa ne aka samu kuma ina so in kara ma shi sakatare na gwamnati na tarayya gaba daya ya mu bidi lawal shi ma ya taimaka kwarai da gaske a bada wayannan kekuna kafin mu ma a gwamnatace muka kawo namu contributions a shi yasa yau ko ga ake wannan program na biyu mutanen da suka samu wannan kyautan gwamnatin apc to ya kamata ku yi amfani da wayannan abubuwan a yadda ya kamata idan kuka gode Allah da abun da Allah ya muku to shi da ma Allah ya ce in ka gode min zan kara maka to ko me waɗanda ma suka samu cin gajiyar shirin ne ke cewa sunana Istikanu Sehana on local government a na ji daɗi sosai dun mun sha wahala amma yadda aka ce canji ya zo ya zo da gaske daga wajen shugaban kasa da shi gwamnan mu ina fata Allah ya ja kwanan gwamnatin nan da shugaban kasa da cabinet nashi wayanda kuma taimakon bai same su ba muna fatan gwamnati din ta da kyau fiye da haka kowa ya samu taimako dai ya zuwa yanzu ma dai akasarin al'ummomin da hare-haren boko haram ya raba da gidajensu a jihar adamawa sun koma garuruwansu in banda yan kaɗan da har yanzu dakarun najeriya ke kokarin kakkabe burbuɗin mayakan boko haram a yankunansu kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hukumomin agaji da kuma kwamitin tiwa dan juma ke kokarin kai kayakin tallafi ga al'ummomin da suka koman alhaji sa'adu bello da ke zama babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ne ma kula da sansanonin yan gudun hijira da ke jihar adamawa ya mako bayyana halin da ake ciki a yanzu abinda nema ke kokarin yi kawai a yanzu shine dukkan community da ta koma a kowane local government mun yi musu tanadi na abinci da kayayyakin tufa na sawa a again da katifu wadda in mun samu haɗin kan local governments mukan kai musu uh, respective local governments nasu a hada a ba da shi a distributing word by word uh, tare da sa idon jami'anmu da jami'an sauran stakeholders kamar red cross da muke aiki tare da su uh, wurin tabbatar da wannan abun ya isa ga wadda abun ya kamata a isa hannun su ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to allah ya ci gaba da takaitawa ya kuma sa a dace sai kuma mu tsallaka zuwa jamhuriyar niger inda wata makaranta suka samu gudunmawar tebura akalla na zama guda 500 daga wata kungiyar sa kai wakilinmu shaibu mani ya aiko mana da wannan rahoton a burin magance matsalolin da makarantun boko ke fuskanta majalisa da'ira birnin maradi ta taimaka da bancina biyar ga ɗaliban makarantar kwalejin yan daka mai ɗauke da ɗalibai fiye dubu ɗaya suna ɗaukar darussa a ƙasa da ma ɗaliban suka ƙaƙaba ma makarantar suna ikon burususuwa sabilin babu katanga ga iska ga kura daraktan kwalejin malam ya kane na mai godiya a kai duka kalas uku ce ke da tabaliban busa biyar? sauran duka kasa suke cikin kura to yanzu alhamdullahi. wannan tabul biyar da muka samu to insha Allah kowa ya samu wurin zama za a yi karatu a cikin hankali kwance ko bayan ɗaukar darasa a cikin dakunan karan hatsi ɗaliban na da bukatoci da dama muna neman in Allah ya yarda a zo da wuta da famfo to bisa harakan dai tabuloli da aka kawo mun gode Allah sakar alheri shi ko galadiman katsina ɗaya daga cikin oyan ɗalibai ya ce wani abu wala ake ce man burususuwa kenan da Allah ya ce mata sai je burususuwa kwarai muna godiya ga wanda suka taimake mu wagala kwantana sa abu da yawa muna ƙara gaya mu president dan ya sani to Allah shi mai albarka da wanga taimako da mun gode kwarai da jagoranci bikin ba da wannan bancina shugaban majalisar da'ira malam Ayuba Musa ya ɗauki jawabi gaban ɗaliban yau kun ga tabuloli gobe za ku gani ruwa banda gobe za ku gani an gewa gala kwalkin an sa mata wuta an mata komi da komi saboda mun yi kowa ganin mahimmancin ta ga mu nan mun gani suna karatu sosai kuma surtu ga 'yan mata sun yi a cikin lafarkin nan muna neman jagorancin mata mata ba su jagoranci sai sun yi ilimi hukumomi masu ruwa da tsaki kan sha'anin koyar da ilimi a cikin jihar maradi ya yaba da wannan agaji da masar da'ira tabbada malam ibrahim na gadi. daidai a hukumar ilimin makarantun firamare taimako da suka kawo taimako ne wanda mun ji daɗin shi kwarai zai kawo gyara haraka nan su irje 'yan ɗaka matsalar da suke samun ta su zamna ƙasa wajen karatu yara suna kura mun samu an ciwo kanta. Sha'ibu Mariya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. To haka yake Sha'ibu Mani sai mu ce da fatan za a ci gaba da taimakawa sannan kuma bari mu ɗan shakata kafin mu ci gaba. To an gaida marigayi dan kwairo. To ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia. that is a eh, SPU, Special Protection Unit, to sun sha biyu in the da ya canja a cikin komododin da ya canja guda tara akwai sarrafin nan revenue to akwai 'yan sanda a wajen wanda suke taimaka wajen ayyuka ne to shi ne sai ya cire duk arewa da suke wajen ne ya sa mutane shi akwai position wanda ya kamata a ce ya yi filin gap nasu ya ke yi filin gap ne abun da ya sa yake kuma idan har za a yi wannan promotion dukkan yawancin nasu na arewa ne sai yake shiru a kai ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general 'yan sanda ba jama'a assalamu alaikum idan masu sauraron mu za su iya tunawa tsohon shugaba gullak jonathan shi ya naɗa speto general na 'yan sandan yanzu salomo arase a bayan da shugaba muhammadu buhari ya lashe zaɓe amma kafin a rantsar da shi ya kama aiki haka kuma tsohon shugaba goodluck jonathan shi yana da tsohon speto janar na 'yan sanda mike mbama okiro a matsayin shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ko kuma police service commission ko psc a takaice speto janar solomon arase ne mai zaben duk wanda ya dace a yi masa ƙarin girma daga kan mukamin asp har zuwa mukaddashin speto janar shi kuma mike okiro shi ne mai tabbatar da wannan nadin a bisa ƙa'ida tare da amincewar wakilan hukumarsa A yau za mu ji bayanin wasu abubuwan da waɗannan mutane guda biyu suka zartas na yin ƙarin girma ga wasu jama'an 'yan sanda. Kuma abin da sun sake kira maka akwai medical promotion da aka yi kwanan nan from ASP to superintendent ba a taɓa yi ba ina jin ban ga organization ba ko soja ko SS ko ina da taɓa ga organization za ta yi wannan ba kuma ba ta faruwa ba ya faruwa da jiran police daga ASP suka yi skipping DSP man to superintendent ba san menene ma dsp rank ba in their shoulder ya ba su double promotion daga medical office abu ne ya promoting nasu kenan a lokacin suleiman abba akwai wani moses jatubo moses jatubo shine mai tsaron shugaban kasa jonathan da mila ɗan tawaye da uche uche kuma shine mai tsaron ita eh, patient jonathan yanzu yake ma magana uche yanzu mai nashi kwanan da suka samu csp da shi da mila bayan jatubo yanzu haka midnight jatubo shi su csp ne amma shi jatubo yanzu sai commissioner of police of which is very wrong yanzu haka yadda nake magana wallahi shi commissioner of police ne kuma yadda nake ma magana ba shi kaɗai ba ma yanzu haka muna da AC wanda ya promoting that is PSO PSO csp ne ya promoting na shi AC ba fourth PPRO junior CSP ce wanda take number a cikin a cikin wannan staff list tana 406 406 ya ɗauke ta ya ba ta AC a ainihin serial number na ta ɗari hudu shida inda take kira a cikin listin ke na ba number ɗaya ba number biyu ba number uku ba kaga kamar su CP Ojukwu daga wanda yake CP oji da CP Eleligun na FCT da CP Chris Ezide na Edo wallahi duka su ya junior disease duk ya promoting nasu ya ba su CP rank. akwai wannan tambaya kuma da za mu yi ta kamar da muka yi alkawari kusa da ta ƙarshe cewa shi solomon arasi kan ƙara wa mutane girma ne bisa son zuciya idan an duba misali kamar cp chris ezike wanda yake a jihar ido a da shi ne mutum na 38 sannan aka dawo duk mutane aka ture su aka naɗa shi aka masa ƙarin girma hatta ita kanta kakakin rundunar taku ita olabisi kolawale ita ce ta 406 ta tura duk mutum 405 aka zo aka bata wannan ƙarin girma ta zama yanzu mataimakiyar kwamishinar 'yan sanda hmm. to shi me yasa solomon arasa yake daukan irin waɗannan matakai da za su iya jawo masa matsala ya zubar da mutuncin 'yan sanda ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general 'yan sanda ba dsp tinja madam ya ba da amsa a madadin inspector general solomon arasi kamar da yadda aka ji ya ce hukumar kula da ayyukan 'yan sanda wadda take karkashin michael kiro ita ce take wannan abu kuma ita za a tambaya to amma kada a manta da cewar shi speto janar na 'yan sanda salmo arashe shi ne mai mika sunayen waɗanda yake so a yi makarin girma ita hukumar ta amince idan ta ga bai dace ba ta ƙi abinda 'yan sanda masu zargin mr arase da nuna bambancin yanki da na addini suke faɗa shine cewar wata ɗaya bayan hawansa kan mulki ga misali ya yi ƙarin girma tare da amincewar hukumar mike okiro ma wasu 'yan sanda su goma sha hudu masu mukaman dcp ko mukaddasan kwamishina zuwa mukamin cp wato kwamishina kuma maimakon ya bi sahun da ke cikin wannan kundi kamar yadda aka fi sai ya zaɓo waɗanda ransa yake so ya tsallake waɗanda baya so 'yan sanda goma sha hudu da aka yi makarin girman nan zuwa mukaman kwamishinoni daga ranar 26 ga watan mayu na 2015 daga na ɗayansu har zuwa na goma duk a jere aka ɗauko su a cikin kundin jerin sunayen jami'an 'yan sanda masu mukaman dcp daga cikinsu akwai 'yan arewa guda hudu sauran guda goma kuwa duk 'yan yankin kudancin najeriya ne to amma abin mamakin a nan shine da aka zo kan na goma ɗin wato anthony obizi michael daga jihar cross river sai aka tsallake wasu mutane su 25 dukkansu 'yan arewacin najeriya an banda mutum guda ɗaya tak sai aka ɗauko wasu 'yan kudu emmanuel ojiku daga jihar anambra wanda ya taɓa zama kakakin rundunar 'yan sanda aka ɗauko chris ezeki shi ma daga jihar anambra aka ɗauko Moses Jitobo tsohon jami'in da ke tsaron lafiyar tsohon shugaba Goodluck Jonathan kuma ɗan jihar Bayelsa shi kuma aka sake tsallaka wasu mutanen su 42 a bayan waɗancan guda 25 da aka tsallake wato an tsallake mutane 67 kenan aka ba shi wannan mukami na kwamishina wannan shi ya kawo adadin waɗanda speto general solomon arase ya naɗa kwamishinoni a zaman guda hudu 'yan arewa guda goma 'yan kudu wannan kenan akwai wasu matakan yin ƙarin girma na 'yan sanda da ake kira special promotion inda mutum yakan tsallaka mukami guda zuwa wani na sama kamar ga ƙananan 'yan sanda daga kurtu har zuwa speto shi speto janar din yana iya yi domin raɗin kansa ba sai ya tuntuɓi hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ba a ranar ɗaya ga wannan wata na janairu da muke ciki ga misali speto janar solomon arase ya yi ƙarin girma na musamman wasu 'yan sanda guda shida masu mukaman kofar zuwa mukaman spetoci dukkansu a sashen jiragen sama na wannan runduna kamar yadda yake kumshi a cikin takardar yin ƙarin girman wanda kwamishinan 'yan sanda cp adeyemi ogunje milusi ya sanya ma hannu a madadin shi mukaddashin speto jana mai kula da mulki an yi wannan karin girma ne ma esrom bomenem precious amachuku damola akinade muyibad ajani ogundiran omotayo da kuma blessing enumaje dukkansu shida 'yan yankin kudancin najeriya ne banda karin girma akwai batun manyan mukamai kama daga na dig zuwa aig da kwamishinoni har zuwa mukaddasan kwamishinoni ko dcp waɗanda ake zargin salomo arasi ya yi shiru da batun cike su saboda idan ka dubi jerin sunayen manyan jami'an da ke kan layi domin cike su ɗin 'yan arewa ne akwai position wanda ya kamata a ce ya yi filin gap nasu ya ke yi filin gap shi shine muna da position na dig to ic forces ya ke yi AIG Mobile ya ke yi, AIG CTU ya ke yi, AIG STU ya ke yi, muna da AIG Investment ya ke yi, muna da AIG First Animal Branch ya ke yi, muna da AIG Armament ya ke yi, AIG Bob duk ya ke yi. Abun da ya sa ke kuma idan har za a yi wannan promotion dukkan yawancin zama su yi wani ne sai ke shiru a kai. Haka DC position, DC promotion, in sai da ɗauki mutane mutane guda ishirin in ma zai yi to idan zai mutane ishirin in ko mutane talatin ne zai yi yau nake son gaya maka idan zai mutane talatin wallahi duka su ishirin daga cikin talatin din nan duk za su zama yan arewa ne amma sai yake ya ɗauki mutane biyar kacal ya tura zai promotion kuma muna da vacancy almost more than 20 vacancy yake promoting. mai magana da yawon spato general solomon arashe dsp tinja mazam ibrahim ya amsa wannan zargi na ɗaya da nake son a ah, duba a kan wannan magana shine yadda na yi bayani ɗazu na ce maka service commission shi inspector general na 'yan sanda in har shi ya ce zai zauna a kan promotion na mutane abu ne wadda service commission za su iya kwerin ɗin kai in kuma ba service commission sun kwerin nashi ba shugaban ƙasa yana kallo tabbaci shugaban kasa wood certainly zai ja hankalinsa a kan wannan abubuwan don akwai mashawartan shugaban kasa ba aiki ba ne wadda mutum guda zai iya tsayawa ya ce to ya yi zaman abin nan a kai sai abin da ya ga dama yi ba zai taɓa faruwa haka ba a shirin na gaba za mu ji ko hukumar kula da ayyukan 'yan sanda za ta ɗauki alhakin waɗannan naɗe-naɗe da ƙarin girman da ake ma jami'an wasu yankuna kawai za mu kuma tuntuɓi fadar shugaban ƙasa mu ji abin da za ta faɗi kan wannan batun a kasance lafiya. To madalla yanzu kuma bari mu bi wannan. Da jaridar People's Daily za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da babban labarinta da ke nuna yadda hukumar yaƙi da almundahana a Najeriya EFCC ta karɓe wasu ƙaddarorin samba da su da kuma naman jojanar Yushau Abubakar a Kaduna. A can gefe guda kuma jaridar ta People's Daily ta ba da labarin cewa a yau laraba ne tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan zai yi magana a kan kungiyar boko haram da kuma cin hanci da rashawa a wani taron 'yan jaridu na duniya da zai yi a geneva da ke kasar switzerland a can cikin jaridar leadership kuwa ta bugu wani labari ne da ke nuna cewa tsohon gwamnan jihar katsina ibrahim shehu shema ya ki kasancewa cikin wata tawagar manyan jigajigan jihar ta katsina da suka ziyarci gwamnan jihar aminu bello masari da nufin bashi shawarwarin ci gaban jihar ta Katsina. A ɓangare guda kuma jaridar ta leadership ta ba da wani labarin da ke nuna yadda wata kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Kogi ta yi watsi da ƙarar neman a hana rantsar da Yahaya Bello a matsayin sabon gwamnan jihar ta Kogi da za a yi a ranar Laraban nan. A jaridar Daily Trust kuwa ta ambato wani shaida ne yana shaida ma wata kotu cewa kakakin jam'iyyar PDP a Najeriya Olusemetu ya bashi dala Amurka miliyan biyu domin ya yi kasuwanci. A bangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu labarin yadda wani dan kunar bakin waki ya hallaka mutane 25 tare da jikkata wasu da dama a kasar Kamaru. A wani rahoton da jaridar Blueprint ta yi babban labarin ta da shi ya nuna yadda tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ta sace wasu kuɗaɗe har naira miliyan dubu ɗari da sittin da bakwai da aka ware domin gyaran hanyar Lagos zuwa Ibadan, kamar yadda jaridar ta bayyana. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da wani labarin ta da ke ambato hukumar lafiya ta duniya WHO. tana nuna buƙatar a wayar da kan jama'a musamman a yankunan karkarar Najeriya game da cutar nan ta zazzabin lasa da ake samu daga beraye. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya. To yanzu kuma bari mu ɗan tsakuro muku irin sakonnin da kuke bar mana a wayar mu ta tangarahu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana daga karamar hukumar Wase a jihar Filato. Sunana Abdurrahman Amwase. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dangane da samun ababuwan fashe-fashe da yake afkuwa a kasar Kamaru. Wannan abin tashin hankali ne ya kamata muna kira ga hukumomi jami'an tsaro su tashi su sake sai wajen yakan yan ta'adda bayan haka ba kudai ya kare a kan jami'ai ba mu ma ya kamata mu zama jami'an kanmu wanda mu ma za sa mu kare kanmu daga yan ta'adda da fatan za mu kare kanmu daga dukkan wani munafiki wanda zai zo ya cutar da mu a cikin al'umma Allah ya tsare mu na gode zai zafatan za a yi amfani da shi. Ina kira da shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari ya kamata kai wacce ɗan Najeriya saboda talakawan kaso suka zaɓe ka kuma talakawa su ne kai kuma kai ma kana kishin talakawa Najeriya. ana shan wahala a arewa ana shan wahala a najeriya ga talaucin da yake damun mutane ga tsadar rayuwa ga kasa babu komai kasa babu kuɗi ga kuɗi yana wahala ga mutane suna ne a cikin damuwa ina kira ga buhari ka ba da shimma a kan kayan abinci da talakawa suna cikin damuwa kayan abinci ya sako a farashi mai rahoto dan allah ba da amfani da wannan shawara da na baka ni ne sani balak da ke guru hausa a jihar yoban najeriya na gode biyoyi to yanzu kuma sai mu koma ga baban sule mu ji labarai amma a takaice. baban Bos, jiya talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta aike da sabuwar takardar gayyata zuwa Geneva don tattaunawa kan zaman lafiya a Siriya, amma nan take ba a san waɗanda aka gayyata ko kuma dukkanin ƙungiyoyin da ke adawa da shugaba Bashar al-Assad za su hallara ba. jami'ai a afghanistan sun ce wani ɗan sanda da ake zargin yana da alaka da taliban ya hallaka 'yan uwansa 'yan sanda goma a wani mummunan hari a jiya talata a lardin uruzgan da ke yankin tsakiyar ƙasar gwamnatin burundi ta ce za ta yi maraba da duk wani tayi daga afirka ta kudu na shiga tsakani a tattaunawar da ake yi na zaman lafiya a ƙasar tsakanin wato ɓangarori daban-daban shugaban rasha vladimir putin ya yi kiran da a inganta matakan yaƙi da almandahana a ƙasar 'yan sa'o'i kafin wani shiri na gidan rediyon bbc ya nuna shi kansa ya mallaki ƙadarorin da suka kai kusan dala miliyan dubu arba'in. wata fitacciyar kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta ce akwai wasu matasa da dama da suke jiran hukuncin kisa a gidajen yarin iran saboda laifukan da ba su taka kara sun karya ba kuma ga su shekarunsu ya sun yi ƙanƙanta To mun gode Malam Ibrahim da kuma takaitattun labaran shirin mu na wannan hantsi ya kammala sai kuma an jima za a ji abokan aiki in Allah ya kai mu da la'asar ɗauke da wani sabon shirin. A madadin shi Shubahiro Dedone da ya ba da umarni da shi kan shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa sai kuma injiniyan mu na yau Charles Usman Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.